A wata manufa ta kare ayyukan addinai a Nijar, a watan da ya gabata hukumomin Nijar sun amince da wata ayar doka, matakin da Bastar Muhimmiya Garba na Mujami'ar Horizon da ke difa yake ganin abin yabawa ne. in de abu ne mai kyau a saka tsari cikin tafiya da harkokin addinai a matsayina na kaina ban ga wata matsala cikinsa ba yana da kyau kuma yana da muhimmanci hukumomin su san wane ne wa me eh, kowa ke yi a wani lokaci kuma a ina ina ganin daidai ne sosai domin kaucewa rashin tsari da kuma gurbatar al'amura ban tsammani saboda a kula da su ne ko kulawa ce ba wai irin waccan kulawa ce ba gaskiya idan muka dubi yadda abubuwa ke tafiya a waɗansu ƙasashe kasancewar gwamnati ta saka kanta a cikin lamarin ba akwai matsaloli amma idan yanzu magabatan ƙasar mu suka ga ya dace sai an sami izini kafin a bude majami'a ko an tanadi takardu kafin a gina wurin ibada ina ganin saboda gyara ne. Pas Dr. Muhimmiya Garba a bangaren jihar Difa kenan yanzu komai ya dawo daidai ba wata matsala. Euh, Dangane da lamarin da yawa kana a makonni biyu da suka gabata a halin euh, yanzu hankula sun kwanta ba mu da wata fargaba domin a kowane lokaci hukumomi suna tare da mu domin sanin halin da ake ciki kuma menene ke damuwar mu. Dukkan mabiya addinin Kirista hankulansu a kwance suke domin ana tabbatar muna da tsaro. Jama'an tsaro suna kewaye da mu domin sanin me ke faruwa. Muna tare da su a kowane kowane lokaci domin sanar da su halin da muke ciki kuma muna da tabbaci domin Allah ne ke kula da duk wani al'amari.